survive. adali ke biyan duk jangali shi na farko awali tunda ya zama akili hijirar babban dalili wacce ba mu gano ta ba duk iza ya fargaba so sirrin zuciya labarin duniya

yara na kawo yara ka zo to na ji daɗi kuwa yara na kawo na kuma na kama yara eh. sai na gani shiga da mara da lafiya wannan matan ta wuce to ai ni ba zan ba mu fito daga cikin gidan ta gurin ka na da matar ta rasu ta rasu ta rasu ta rasu yanzu ta mutu ta bara su lokaci yayi kana da mutunta cewa gane matar nan wace matar ya ce wanda ta shiga wannan matar eh to matar malam garba wannan matar to lokaci yayi to matar sun ce ya zan kai wace wa za a kira a gida a gaya musu a mu gidan mu ba waya babu waya kaf gidan mu ba waya yanzu kai ba waya hannunka babu ba na ka zan ba kowa ko wallahi ba ne wallahi ba kan duk zaman da kake a birnin a ƙauyen ya zama na banza kenan to bayan sai mun ba yanzu kai daga bangaren ka da bangare lambar mai gari ina daga cin garin ina lambar makwabta mai yake ba ah, Wa ya kamata ka kira wani da gaske ko wanda ya danganci shi malam garba ko a gaya ma halin da ake ciki Ada lambar da nan. Tashi, tashi, tashi. Allah ya taimaki Allah bai. wallahi na zo asibiti dubiya wajen ɗan uwana kuma kawai sai na gama ta malam garba an shigar da ita asibiti a yanzu ma dai ga wanda yake kula da wajen shi zai ma bayani ga Allah ta mace ka. Eh ba matsala muna tare da shi yanzu kan nan Allah mara cikawa ya tare su. Ba matsala Allah ji kan sai Allah gabata mana Allah sa mutuwa. In so a lantana kin san me nake so da ke a kulle yaumin idan ina magana da ke ina yi ne kamar ina magana da mahaifiyarki marigayya da allah ki kula da rayuwarki da kyau kada ki ringa kula samarin nan na banza wanda ala kulle halin ba su da wani buri illa su lalata wa yarinya rayuwarta kin ga ya yanki saboda rashin mutuncinsa da rashin kirkinsa ya sa na kore shi daga gidan nan domin kada ki koyi wani abu daga gare shi kin ji abin da na gaya miki ko na ji baba to na gode baba insha Allah za ka same ni yanda kake so to ni zan fita Allah ya kiyaye a lafiya ba ran karasa a malamin liman a bude wani taro da addu'a to Allah shiga farta sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam amin amin amin alhamdulillah jama'a salamu alaikum alaikum salam makasudin kiran da ne muku akan rashin tarbiyyar da ya zamanto cewa yaran mu suke yi a wannan gari namu kuma ga wace hanya ce za mu ɗauka don mu ga cewar mun saita mu da jikokinmu a wannan gari shi na ce to gara mu zo a zauna mu haɗa kai mu kuma samu fita akan wannan abu saboda bawan allah nan duk da soyayyar da yake wa ɗansa na cikinsa da ya zama cewa abu ya faru na lalata tarbiyyar yara a garin nan da kuma yawan fitintinu da yake jawa a garin nan ya zama cewa ya goyi bayan mu muhukunta mu kama shi mu kore shi daga wannan garin namu saboda zai ci gaba da gurɓata mana yara ƙanana har zuwa manyansu ai da ya zauna shi ya lalace kuma ya lalata ragowar matasa ai gara ba shi a kusa eh, mm. wannan shi ne gaskiyar zance ba kullum ka ce wai in an motsa ka ce ɗanka ɗanka ne mm. in ya yi laifi bai yi laifi ba ba daidai ba ne kuma sannan da allah ina so mai gari ka daɗa jan hankali na iyaye da yawa mutane wai idan suka haifi ɗa sai su ce wai tarbiyyarsu sun ba wa malamin makarantar arabiya ko malamin makarantar boko a'a kai ma da akwai taka in yana makaranta yana hannun malam in ya dawo gida yana hannu uwa tana da haƙƙi uba yana da haƙƙi uwa haƙƙinta a cikin gida kaiwa da komowa ɗaɗinta a kan gida in ya fito waje mai gida ne saboda kai ne za ka ga kaiwa da wasu abu. amin amin allah ya saka da daidai kuma hakika wasu iyayen da laifinsu ba ruwansu da tarbiyyar 'ya'yansu ba ruwansu ma da sa a makaranta idan ma kai su makaranta suka ta allo ko ta boko ba za su ringa bibiya su ga yaran nan suna zuwa makarantar ba ko ba sa zuwa ba kuma sannan idan yaran nan suka lalace sai su ringa goyuwa da bayansu suna in sun aikata laifi sai su ringa ɓoye su ko kuma a'a su dauke su kai su wani garin can ina ba za a san ina suke ba. Safuwan kenan. Jiya mahaifinka mun yi waya da shi. Ya tambaye ni akan karatunka. Ne ya ce yanzu kwata-kwata ba ka mai da hankali akan karatu. Kai. Haba mu. Ya za ki gaya mishi haka? kin san halin dad ba. mun yi waya da shi na gaya mishi mota na ya lalace kuma ya yi alkawarin cewa zai canza mu mota mota safuwan idan ka mai da hankali akan karatu ba abin da kake nema da ba za a iya maka ba mahaifinka da kake gani a kan haka har ya je ƙasan waje ni kaina da kare nake zaune a nan tsohuwar likita ce shikenan mu insha Allah zan mai da hankali sauki to shi kenan safuwa Allah ya maka albarka amin amin yawa safuwa da Allah ya shiga ciki ka ɗauko mu kwamfuta um, na da laptop yana na a ciki da so sirrin zuciya labarin duniya so kan koma izaya ga wanda duk bai san kwashe kayan nan daga nan zo ba ka ga dambacin nan ba zan yi dambu kai ya ka za ka durƙusa ko ba za ka durƙusa ba zauna mana bai ce ka zauna ba ba za ka zauna ba kenan saboda ka zama ɗan yau ko ka zama gagararri ka zama fitinanne ka zama shaidani yanzu a garin nan kana nema ka janyo mu abokin ne abin takaici yanzu ya za a ka gaje ni idan na mutu kana cin wannan ɗabi'ar kana harkar shaye-shaye kana harkar daba kana harkar kwace ku tara mutum ku kwace masa waya in ya hana ku yanke shi ko ma ku kashe shi ko haba mai gida haba mai gari haba mai gari me wannan yaron ya muku ne yanzu abin da mutane suke faɗa a cikin gari kai ma shi za ka faɗa a matsayinka na mahaifinsa haba mai gari me yi muku ne ke ke duk abin da yaron nan yake yi ke yake goya masa kuma ke yake ɗaure mai gindin ya yi ya aikata saboda haka dan in gaya miki duniya ce ta fi bagaruwa jima in bai yi ba ba za a ce ba Kin ji ko? Wallahi wallahi ta ba ina da gaya miki. Wallahi wallahi wannan gatin da yake nuna masa ba gata bane. Akwai ranar indillanci. don in gaya miki. Duniya ce saboda haka da ke da shi ku fa a sannu. Ta fi bagaruwa jima. Eh! Ki murguɗa mun bakin. Fitsarar riya. Dama ya wurin ke koyi wannan fitsarar. Saboda haka ki ci gaba da yi. zo ka wuce ka tafi da zaka je Allah kuma ya kiyaye Allah Allah ya maka albarka kan ma ya wuce ya ta zama ku zauna ku tashi ku tashi ya shiyan yanku na sharri da ke da shi ni na fita na ba muku gida ina dalili ina dan mafari dan mu zamu dan baba ai da yanzu na bai da hankali na sai akan karatu Yo, ai da. Haka ne. ok da da dai maganin motar nan wannan mota har yanzu tana bani matsala ba ok to thank you dad na gode ga mom din labarin duniya so kan koma izaya ga wanda duk bai san shi ba ah. Sannu, Allah da ya sauke Sannu. yaya Allah ya ƙara sauki Allah ya yi maka ciwon da ke damunka don Allah don annabi ya ka rufa mana asiri ka dinga shan maganin ka kan lokaci daji don Allah ka dinga sha Allah ya daga shi gashi ma gidan babu kowa yanzu bar idan na fita zan kira ya bala ya zo ya kula da kai kaji dan Allah ka gaishe su in sun dawo ciwon kanin yana ɗaga min hankali yaya don Allah ka ringa shan magani a kan lokaci ka rufa mana asiri zai bari komai yayi farko zai ƙarshe? to shi kenan ka samu ka shiga kwanta in lafta zan kira shi Allah ya sauƙi. ka gaishe su in sun dawo Allah ya ƙara sauƙi. jikin nan shi ba na jin daɗin ciwon yana ba shi wahala wayo me ka ban mata abin maya ma ba cikin maya da ma kai cikin ma gidana ma lantana na'am idan ya taba ki ba ko ba abun da ya to tashi dan tana kina burge ni to ina burge ka kuma ina son ki mutuƙa lantana soyayya kuma ƙwarai da gaske gaskiya ni dai na mama ban mu alkawari ba zan yi soyayya da kowa ba har sai shi da kanshi ya zo ya ce Allah da ka talanta na ina da tada miki cewa ba fa komai ake gaya wa iyaye ba fa gwaje kenan ba ka gane ba ni shin yasa na wannan na gode kuma baka lafiya sirrin zuciya labarin duniya so kan koma izaya Baby na ne? Gani na kin yi masifar kyau kin ƙara kyau fa. Kun san in banda na daɗe da waɗa a cikin soyayya ki da yanzu sai rinka zargin ba ke bace canja mana ake. Wallahi kin san yanayin abubuwa da ake ta fama da su da kasuwanci da rago su. babu time sosai da fatan da an yi nasara alhamdulillah ai kina gani na yanda na shar kin tabbatar ina cikin jin daɗi da walwala ba to ai ni na ma kullum haka na saba ganin kullum cikin farin ciki to na kalla fuskanka kullum cikin annuri nake gani ci soyayya ta ta rufe miki ido ai ko ka ci Wow, sai na ji kamar in yi tsalle waɗannan kalaman sun mini daɗi. Yanayin abubuwan ne. kamar magan da kika shayi mini ta dangane da turo magabata na kin san babana kin san ma'aikaci ne a kuma yanayin abubuwa da rago su bai samu tayin ba amma dai yanzu yana da gab da zuwa tun da shekara tana karewa ne zai zo mutu Allah da in ya zo za mu samu zan same shi masa bayani in yi so insha Allah za a zo a gaba shi Allah ya kai mu lokaci kan kullum abin da wani yake mun magana a kan shi kakki da kin san ina son ki musamman idan kin mini shagwaba ina tuna idan mun yi aure kina mini shagwaba yanda zan rinka ji rai in san so nake kawai na gana sa ki daga ciki da daga ganin ta fuskar nan taki ina jin daɗi a fadila na'am ni fa gayan can safwan yana burge ni <laughs> yana burge ki ko dai kice kina san shi so kuma wanne kike nufi so dai wanda kika sani a'a in ma ina son shi kin san ai ba zan gaya mai ba ko saboda kin san ni ba na so ya wulakanta ni fa gaskiya ne kawata dan wallahi yanda yake takama da shi wani ne yana da dukiya zai iya wulakanta ki ni kuma ba zan so abin da zai wulakanta ki shi yasa ma kawai ba zan faɗa masa ba gaskiya gaskiya ne sai ki faɗa mishi saboda ba na son ya raina ki gaskiya gaskiya ne na san ai da man zaki goyi baya na ko ba haka ba ta goyen bayan ki kawata karki faɗa mishi don ba na so ya rena ki gaskiya. Na sani kuma kin san ai bayan da za a yi faɗa masa ko? Gaskiya ne.